Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so mu gabatar muku da labarin sana Hausa tare da ni Arimi ga kanun labarin. A yau ne 'yan jaridu Musa Aksar da Samira Sabu suka bayyana gaban babban alkali na ƙasa a Yamai lauyansu zai ba da ƙarin bayani a cikin labarin. daraktocin kananan makarantun garin dogon duce sun soma wani taron karin sani kan tarbiyyar ilimi da cutar covid-19 za ku ji karin bayani a cikin labarin wasu cece kuce da labarun karya na ta yawo kan yanar gizo da kuma haddasa shakku da zargi a kan fahimtar cutar a kasar niger karin bayani a cikin rahoton namu na musamman Musa Aksar da Samira Sabo dukkansu 'yan jaridu ne sun bayyana gaban babban alkali na ƙasa a Yamai. Wannan bayyanar ta biyo bayan wata ƙarar da ofishin da ke kula da simogalin mugayen ƙwayoyi Okritis suka ajiye a ga kan 'yan jaridan Ahmed eh, Mamman lauyan 'yan jaridun biyu ya yi wa Faisal Bubakar ƙarin bayani. Samira Sabu et Musa Aksar. Yau da sahe Samira Sabu da Musa Askar 'yan jarida ne sun gabata a gaban babban alkalin jamhuriya. 'Yan jaridar nan biyu sun watsa wata wallafawa ne da Global Initiative ta yi saboda wannan ne oktris ta kai karasu shi yasa aka gabatar da 'yan jaridar nan biyu a gaban alkali. Ni dai da kaina akan matsayina na lauya. Na yi mamakin wannan lamari da kuma tuhumar da aka musu saboda idan aka tona zauna aka diba babu wani laihin da za a liƙa wa wa'annan 'yan jaridar don ko hakika aikin su ne na 'yan jarida suka yi domin ko labarin da aka bayyana ne suka sake wallafawa ba cikin nin bata suna ba sun ma nuna kyautawar manufarsu don ko sun kuma wallafa karyatawar da Octis A ƙasar Nijar komawar makarantun shekarar 2021 zuwa shekarar 2022 na lise da na makarantar malaman makarantun boko da aka ƙudiri aniyar yin sa goma sha biyar ga watan Septamba an ɗaga shi zuwa hudu ga watan Oktoba mai zuwa. Wannan ɗaukin aniyar jiya aka yi sa a takwas ga watan Septamba ta hanyar daftarin dokar ministan ilimin ƙasa babu wani dalilin da aka bayyana na wannan ɗagin. A jajibirin komawar makarantun daraktocin ƙananan makarantun garin Dogon Duci suka soma wani horo kan tarbiyyar ilimi da cutar COVID-19. Burin shine karfafa sanin magabatan makarantun kan taken biyu. Mudi Tudu, shugaban ofishin ma'aikatar ilimi na ƙananan makarantu na gundumar Duci ta ɗaya, ya yi wa Abdulaziz da yi ƙarin bayani. Ma'udin biyu ne falfalar dubar koyarwa da batun coronavirus. Manufar shi ne ƙara ƙarfafawa shugabannin makarantunmu masaniya kan ma'udan biyu don su rike su a kai, kuma su samu su baiwa mataimakansu nagartattar masaniya fa'inta wajen yin fasalin mako-mako na azuzuwa. To, jiran da muke ne mu kai ga dukkan wa'anda abun ya shafa ta hanyar shugabannin makarantun namu, inda malaman koyarwa su ma za su samu faɗakarwar daga shugabannin makarantun nasu ta hakan kuma ɗaliban za su samu masaniyar don abin da za a horarwa kansa zai maganta ne a kai balle ma ga batun coronavirus ko da yake fuskar farfadar dubarin koyarwar ba wani sabon abu ba ne duk dai aiwatawar da ake ne cikin azuzuwa kamar yadda aka saba. A jiya ne kungiyar agaji na kasar Nijar Kwara Rouge ta soma wani taron horarwa na tattara fusa'o'i da amfani da su a ƙarƙashin taken takaita yaduwar annobar COVID-19 da kuma inganta damar samun kula da lafiyar al'umma a cikin ƙasashe uku na Afirka ta yamma da ta tsakiya. Taron da zai kwashe kwanaki biyu ana gudanar da shi. Dr. Musi Maiga Alasan shugaban kiwon lafiyar abinci na kungiyar Kwara Rouge na ƙasar Nijar ya bada sakamakon aiki aikin lokacin da ya hira da Farid Braima. Mun zarce gurin da muka sa rai kansa kan alƙulman da muka yi hasashe kenan abu ya yi kyau abin ya bawa ne sosai na farko dai dangance da haɗin gwiwar da muka samu da harabar kiwon lafiya da sa hannun jami'an kiwon lafiya na kowane bangare. ya zan tun daga babban birni ne har zuwa cikin karkara da suka kama muna akwai kuma sa hannun al'umma da kanta da ta bada gudunmuwa sosai mai muhimmanci balle ma kamawar da masu faɗa aji ɓangaren addini suka yi da kuma ƙungiyoyin farar hula na garuruwa ta fuskar sadarwa na sanin haɗura da kuma abin da ya dace game da fuskar jita-jitar da ake ta yi wato an samu horo na koyarwa ga waɗannan mutanen inda za su yi sauraro nazartawa da ba da amsa cikin faɗakarwa da suke yi suna sauraron jita-jitar kuma su yi ƙoƙarta ba da haske a kanta. A jiya da maraice ne haɗin kan ƙungiyar erd da kungiyar maxence bondinov ya gudanar da wani bikin tankaɗe ayyukan da aka ɗauka a cikin tsarin gasar kolab lafiyar uwa da ɗa burin wannan gasar shine bayar da mafi kyayun ayyuka da za su kawo mafita na bunƙasar da kiwon lafiyar uwa ayyuka uku alƙalan gasar suka zaɓa borel diop wakilin maxence na afirka da guillaume fevro wakilin makarantar bincike da ci gaban shugaban erd sun yi wa olivier asogbavi karin bayani Mun gane da a yau da ba za mu iya ci gaba ba kamar yadda muke yin shi. Muna buƙatar wadata, dorewa a cikin tattalin arzikinmu ta yadda muke aiki. Ina nufin collab ci gaba ne na ayyukan likitoci. Mun tabbatar da cewa al'umma da matasa su ne za su iya ƙirƙira sabuwar Afirka da za ta ci gaba da wata fuska. A nan ana nuhin don a tallafawa tarayyar kimiyya da zamantakewa ne ta hanyar wallafawar labarin kimiyya. To wannan collab ɗin manufar ita ce matsar da bincike da zamantakewar al'umma ta hanyar ayyuka tabbatattu masu fuska kala-kala har ma na tsakani ma'ana dukkan fuskokin na aiki da junansu ba da dadewa ba kasar mali za ta samu shaushawar rigakafin cutar masassarar cizon sabro sanarwa da tsarin ƙasa da ke yaƙi da cutar masassarar cizon sabro a mali ya sanar wannan sabuwar dubarar yaƙi da wannan cutar wata nasarar bincike da aka gudanar ne a tsawon shekaru biyu daga cibiyar bincike da horarwa kan cutar masassarar cizon sabro a mali tare da ƙarfin gwiwar makarantar bincike a kan kimiyyar kiwon lafiya na burkina faso an gabatar da sakamakon wannan binciken a ranar 6 ga watan septemba a bamako ga abokin abokin aikinmu Musa Malle Sisoko na Studio 80 a Mali ya haɗa mana rahoton. Wannan ƙididdigar an yi ta ne bisa ga yara dubu shida 'yan shekara biyar zuwa sha bakwai a ƙasar Mali da Burkina Faso tsakanin shekarar dubu dubu biyu biyu da da goma goma sha tara Profesa Alassan Dikko shugaban cibiyar bincike Buguni da kuma ta OLS Bugu. Allura ce da wani ɗakin bincike ya ƙirƙiro mai suna JSK. Masana da dama ne gungu daban-daban na Afirka suke aiki da wajen kimanta wannan allura. Za ta zama wani ƙarin abu wajen yaƙi da zazzabin cizon sauro. Mun kimanta wannan allura mun yi aiki tare da abokan hulɗa na Ingila musamman ma na makarantar kyon lafiya ta London. Muna fatan zai kawo wani sauyi kuma za a samu tasiri mai muhimmanci wajen yaƙi da zazzabin. Samun allurar rigakafin masasarar cizon sabro wani babban gimshikin sa rai ne bisa ga murkushe cutar a cewar Dr. Idrisa Sise. Jagoran tsarin ƙasa ga kokowa da masasarar cizon sabro a ƙasar Mali ya ce ya kamata gwamnati ya lumka ƙoƙarinsa domin ganin allurar ta samu cikin sauƙi. Akwai wuya sosai a ce a yaushe, amma ina ganin ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya tana nan tana aiki sosai kan wannan sakamako. OMS na ganin yaya wannan dubara za a daidaita ta domin a samu kenan idan suka daidaita ka'idodi za mu aiki ta yadda za a sakawa cikin tsarinmu. Sakamakon wannan ƙididdigar na nuna cewar a ƙasar Mali kaso uku cikin 100 na mace-mace na da alaƙa da masassarar cizon sabro. magabatan kasashe mambobin kungiyar yawo a wani taron tattaunawa ta hanyar yanar gizo sun ɗauki aniyar dakatar da ƙasar gine ga duk ayyukan kungiyar yawo bayan juyin mulki da aka yi a ƙasar lahadi da ta gabata in ji jaridar le sahel ta ranar sai kuma sai kuma kan sauyin yanayi a Mali. Ƙungiyar Sedeyawo na bawa masu ruwa da tsaki da a harkar al'umma da siyasa na Mali shawarar aiki tare don ci gaban wannan aikin da suke yi a wannan lokacin. A gasar cin kofin kwallon raga da aka soma bakwai ga watan Septemba a Rwanda, 'yan wasan kasar Nijar sun haɗi da uku zuwa da uku da biyu daga kasar Mali, sai kuma fanni na biyu tare da kasar Congo an ci kasar niger da uku da biyu sai kuma yau da safe 'yan wasan kasar niger sun sha kayi daga 'yan Kameru raga uku da biyu. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tun bullo kan mai ɗauke da cutar coronavirus a ƙasar Nijar a watan Maris na shekarar 2020 wasu cece kuce da labarun karya da dama na ta yawo kan yanar gizo da kuma haddasa shakku da zargi a kan yadda ake fahimtar wannan cutar. Masana sun yi wa Usman Mamudu ƙarin haske. a ƙasar Nijar yau fiye da shekara ɗaya ke gada aka gano halin kamuwar farko na cutar coronavirus. Daga wannan lokacin a cikin ƙasar an samu fiye da halayen kamuwa dubu biyar a cikin su. zuwa ranar talatin da ɗaya ga watan Ogista ishirin an samu rasuwa ɗari tara Alhaji da Gobi Abdua jami'in bincike a sashen ilimin zamantakewa jami'ar Yame kuma mamba na rukunin ƙwararrun masana ya sharfinta waiwaye bisa ga kasantar wannan cuta a ƙasar Nijar. Wasu suna ganin cuta ce da tun fil azal akwai ta da aka santa bisa nau'in mura yawanci kuma suna ganin cuta ce gwamnati tana son ta samu alƙaluma domin samun taimakon waje. Nazariyar kwamandan Bube Abdu jami'in kiwon lafiya kuma daraktan ma'aikatar kiwon lafiya da ayyukan jama'a a sansanin gar national ta Nijar ya ce. COVID-19 ba kirkiro ta ba kamar yadda wasu suke tunani kuma suke watsawa <laughs> covid-19 tana nan sosai a nijar abun bakin ciki muna rijistan waɗanda ke mutuwa daga sha hudu ga watan january zuwa tara ga february 2021 kwararrun masana goma sha bakwai na ƙasa da ƙasa bisa wakiltar ƙungiyar duniya ga batun kiwon lafiya oms da kuma wasu sha bakwai 'yan cana sun isa a garin wuhan ƙasar cana domin yin binciken larwai bisa tushen asalin cutar ta coronavirus a cikin rahoton rahotannin da aka wallafa ranar 29 ga watan Maris masu binciken sun kiyasta cewar kwayar cutar ta kayiyu wata dabba ce da ke kuble kasancewa jamaje ne ya sakawa wata dabba da ba a tantance ba zuwa yanzu ta halbawa dan adam shi. A wata fuskar kuma kwararrun sun kawar da duk wata faɗa da ke cewar kubcewar kwayar cutar daga wani shagon binciken kimiyya ne da ke girke a Wuhan. Sai dai OMS har yanzu yanzu ba ta kawo rahoton ƙarshe ba a kai kamar yadda Tedros Adhanom babban daraktan ƙungiyar duniya ga batun kiwon lafiya ya faɗa. Za mu karanta rahoto da kuma tattauna fahimta abin da ke ciki da ganin waɗanne matakai ne na gaba tare da ƙasashe mambobi. Amma kamar da na gai dukan shawarwari suna kan tebur kuma suna buƙatar ƙarin bincike mai zurfi bisa ga abin da na gani har zuwa yanzu. Iyakacin labarin namu na yau kenan sai ku tarbi na zabarmanci tare da Musa Hassan. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish. Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na abu da suke. na sani duk da wannan ni kaunar kice mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadin ku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba. An ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo. To ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi. Ya kamata ki san ciwon kanki. Kullum ina ƙara jin hankalinki. A duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.